je wajen 'yan sandan nan ba za a rasa na Allah da Annaba a cikinsu ba in ji in musu bayani ga halin da ake ciki su sake shi shi ne kawai mafita don ya ɗauke can ya bawa na sai kaita mutum da muke tare da shi a cikin gidan nan ina sai kai wata yarinya ya ɓoye wallahi ba zai aikata ba ban yarda da wannan ba munafunci ne kawai da da da da da kai to yanzu me mafita kai ai wallahi daga kuburan har ita jamila sai ya rabu da su ba zai ƙara neman wata yarinya ba to yanzu ya za a yi ai ka san gun yan sanda sai da kuɗi eh gaskiya ne kin san ina zuwa kasuwa ba zan rasu wani dan tanadi da na tanada irin na wannan rana ba zan je ji yadda za a yi Allah ya da umma zan ga miki da mota da zan shigo miki da shi insha Allah to Allah shi albarka

A'a. Kuma na ji daɗi a malam lawali da na same ka a gida. Kuma a gidan ya kasance kai kaɗai ne babu kowa a kusa da kai. Bai kamata a ce na ga abu muna irin wannan banzo na gaya maka ba. domin in har ban gaya maka ba to ban yi adalci ba gaskiya ne wannan shine zaman tare kuma zaman amana eh. me ya faru yauwa a malawali abin da ya faru ina yaron nan wanda yake zuwa wajen yarinyar wajen kazance nura nura nura nura to me ya faru yauwa a takaice dai nuran nan dan shaye-shaye ne shaye-shaye sosai bayan shaye-shayen da yake na kwayoyi yanzu har ta kama shan giya yake giya giya da ido na kuru-kuru na ganshi yadda na ganshi yana shan giyan nan allah ya nuna mun annabi to aiko da matsala kuma na gode malam jibo wannan abin da ka zo ka faɗa ka san yanzu saura sati biyu a yi bikin sati biyu sati biyu to maza a san yadda za a yi an gama na gode na gode na gode na gode sosai ai ba komai ai dole za a ɗauki mataki wannan ba malam lawali yadda na haƙa na rufe kai ma ka kai ka kuskura a ce wai maganan nan daga wajen jubo aka ji ta saboda idan aka ce a wajen jubo aka ji ta za a dinga yada ni a gari ana terere da ni ana cewa na zama munafuki yanzu ma kashe aure nake to wannan shine abin da yasa nake tuna maka don ka kiyaye amma malam sai ka ce wani karamin yaro ya zai in zo in faɗa ai ba zan taɓa faɗa ba ba mai ji na gode da kuma to ah, a ai kawai in na je malam Salim. Kabiru tun ɗazu nake ta kiran waya ka shiru ta ƙi shiga. Shi ce fito ma wajen ka Amma ni abin ne ke ban mamaki. Wai da gaske an kama kucar? wallahi an kama mukuta wai me yayi ne haka duk da ni an gaya min cewa wai kawai an ga yan sanda sun kama sun sashi a mota kai ma salim ai ka san tatsuniyar giza ba ta wuce ko akan kubura ne a'a kabir idan na fahimce ka kana dafa kace min kidnapping kenan eh duk mutumin da ake zargi da kan ya boye wata ai ya zama togar kuwa da mutane kira kuma kes ne mai tsaurin gaske kai wato gaskiya mu yana ganin ibtila'in rayuwa wato gaskiya kabir tun da nake ban taba ganin wannan so yake azabtar da shi yake walar da shi ba kamar muktar ba yanzu ma daga gani daga wajen mahaifiyarsa nake yanzu na fito daga gidansu na ji na gaya mata halin da yake ciki don bata san an kama shi ba ha ba kabir me yasa zaka yaka me yasa zaka faɗa mata salim kada ka manta idan ban faɗa mata ba mu dai za ta tambaya to kuma in ta tambaye mu mu ce mata me eh haka ne gaskiya ne kuma magana ka amma dai abin ne babu daɗi a je a faɗa to shikenan amma dai yanzu to me abin yi ne kabir abin yi shine kawai yanzu zuwa za mu roƙi alfarma su ba mu belinsa ko me za a yi daga baya sai a yi shi kaga kabir ka san fa ba mu da kuɗi kuma ka san belin nan fa dole sai da kuɗi za a bada shi tsarin da ka sani beli is free za ga ana rubutawa ai a to ne da gaske ne ba da kuɗin bane ai ya kamata mu je tun da wuri ko amma mukutar yana ganin jalala kuma abin da yake sa shi duk a kan so ne kakadam insha Allah alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su yayi masa rana shikenan mu je to mukutar kaji abin da ake zargin ka da shi na ɗauke 'yar mutane da guduwa da ita ko me zaka kare kanka da shi wallahi ranka ya daɗe ban da masaniya akan wannan zargin da ake ahmad kaji wannan abu da ake zarginsa da shi ba shi da masaniya a kanta yalla bai ƙarya yake yi shi ya ɗauke kubar kuma ya san inda take bakin ciki yake saboda kubar ta ce ba ta san shi ni take so shi sa ya ɗauke ta saboda ya samun bakin ciki ya je kai ta guri ya ɓoye ta yake ta kaji muktar ashe kai san ka ne ba ta yi shi yasa watakila kake ganin kana da dabara na ka ɗauke ta domin bukatar ka ta biya wallahi ranka har ƙoƙarin da ne mai shi bai sani ba don har gidan sai da aka tambaye ni ni da ba da shaida cewa ahmad mutumin kirki kaga gaban da zance ya kai zance bai san ne mai wannan kokarin ba ah, ahmad ka ji abin da yake faɗa cewa shi a ƙoƙarinsa ma na ƙoƙarin yi maka wani abin kirki ga irin abubuwan da ke amma ban san yadda za ka iya kallon al'amarin ba ta ɓangaren ka wallahi wannan da kake gani ba mutumin kirki ba shi dan uwansu ne wanta ne shi zai shiga cikin maganar aure har zai ce an tambaye shi shaida akai na ce ni mutumin kirki ne kawai wannan daɗin baki yake yi kuma ya san inda yarinya take ni ya fito min da yarinya gaskiya yarinya da zan aura illa kai wannan ai hasada ce da bakin ciki ido da ido dama irin su kuke nema masu kuma gashi Allah ya kawo shi nan hukuma ne ni abin min aiki na gaskiya ranka ya dade na yadda tun da ya ce haka amma ranka ya dade in har ina da masanya akan daukar ta da aka Allah kar ya kawo min mafita Allah ya dawwamar da ni a cikin nan idan kuma ranka ya dade ban da masanya akai Allah ya kawo min mafita da gaggawa Don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ahmad mu a matsayin mu na hukuma babu abin da za mu iya yi a tsakanin wannan ta'addaba ku illa da kai da shi mu tura ku kotu domin kotu ce kadai za ta iya rarrabewa da baccin makaho a kan wannan dambar wanda take tsakanin ne iya abin da za mu iya shi ke nan na gode yalla bai ni zan tafi na gode Allah saka da alheri Allah saka faka Allah ya maka aiji a fito mana da yarinya na gode na gode wallahi dole ma ina ai mai gida lafiya malam magana nake me yake faruwa ne marka dole ki same ni a cikin wannan tashin hankalin wai yaran nan nura da yake neman zainab ashe dan shaye-shaye ne ne yake shaye-shaye? Kwarai kuwa, har giya yake sha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kin ga kuwa marka ai da akwai matsala. Matsala babba kuwa. Ni malam ji nake maka mazan faɗi kafafu. A dakata dakata. ƙauna kai ya je ya yi mana asara shi yana can yana tsibirin iskancinsa yana shaye-shaye mu ya da wahala amma yanzu malam ya kake ganin za a yi bikin nan fa saura sati biyu fa ah, ya za a yi ga yadda za a yi ai dole a dakatar da wannan bikin har sai mun ga abin da hali ya dan dauda a kiyama to shin malam waye gaya maka cewa yana shaye-shayen nan marka bakin da ya gaya min baya ƙarya a zamanin nan akwai bakin da baya ƙarya ko da da akwai bakunan da ba sa yin suke yin ƙaryar ko da da akwai bakunan da suke yin ƙaryar wannan dai bakin da ya gaya min ba zai min ƙarya ba duk ya muka ji wani al'amarin sai dai mu gode wa ubangiji Allah dai ya bayyana kubura ya kubutar da ita daga sharrin mutanen amin a cikin halin nan da nake ciki ko ruwan kirki bana iya sha ballantana ka kai ga abinci kullum tunanina shine a wani hali kubura take ciki Allah ya kubutar da ita amin ni ba sa an kama muktar an kulle shi saboda shi nake zargi da ɓoye kubura haba ahmad ya zaka yanke wannan hukunci mai tsauri irin haka yanzu kai a tunaninka muktar zai iya sace kubra har ya ɓoye ta Fidosi, lallai baki san mutum ba mutum yana iya canjawa a lokaci kankani ni dai muktar shi nake zargi saboda yana bakin ciki kada na auri kubra shi yasa ya ɗauke ta je ɓoye ta kin ga idan ba ta nan ai ba za a ɗaura mana aure ni da ita ba a gaske ahmad kayi kuskure muktar mutumin kirki ne kuma ba yanda za a ce muktar zai sace kubra Firdausi mutum fa mugun ice ne kamar yadda nake gaya miki kuma yana canjawa a duk lokacin da ya ga dama. Ba za ki gane na yi tunani mai kyau ba, ba za ki gane cewa ni Ahmad na san me nake yi ba sai lokacin da gaskiya ta bayyana. Idan aka kama muktar baro-baro da hannu a cikin ɓoye kubara a nan za ki gane cewa lallai ni na yi tunani mai kyau. Mutane da dama suna jin haushi na ko kuma suna ganin abin wani iri idan na ce na kama muktar na ɓoye shi sai su ganin kamar ko kishi ne sa yi haka ai ba mutane kaɗai ba ni kaina abin da nake kalla kenan in ba haka ba ya za a ce kai ba mahaifinta ba kai ba mahaifiyarta ba kai ba wanta ba ka sa a kama wani saboda an sace ta ha ba ahmad to kila ma ka gama duk waɗannan abubuwan da kake yi ya kasance kuburan ba mata ka bace ba ita su ne baki san so ba da san me so da ba za ki gaya min wannan maganan ba da kin san irin da nake ji a cikin zuciyata game da batan kubara wallahi da ba za ki gaya min wannan maganar ba ko ma menene dai mu dai fatan mu ubangiji Allah ya bayyana ta kuma ya tona waɗanda suke da hannu asiri a cikin sace ta sai an mu fito za mu magana kuma kin yi shiru sa kina kallon me ya faru ne magana ce ta yadda zan faɗa miki ita nake tunani yadda ko ma ya ta kama ki gaya min ki gaya min kawai me ya faru na san na faɗa miki magana ba za ki ji daɗi ba ne kin ga ramla duk daɗin ta da rashin daɗin ta kawai ki gaya min me yake faruwa ne motar ne ɗan sanda suka zo suka tafi da shi har gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya aka kama shi Kuka ce aka sace shine aka zo har gida aka tafi da shi da ita da shi saboda ana zargin shi ya sace ta gidan su kuburan ne suka sa aka kama shi wani saurayin ta ne ahmad ni ahmad zai yi wa haka ni ahmad zai sa a kama kamar ya kwantar da hankali ahmad shi zai sa zuciya sharan kuka kukana lafiya kika zo kika tsaya a gabana kuma baki ce mun komai ba sannan kina ta juye-juye me yake faruwa hmm, ahmad kenan da mun kiyayyar da kake mun hatta kai haka farida tsana kuma wannan wace irin magana ne ke fayar ta ce kuma yar uwata ta jini sannan kuma ina alfahari da ni ba yar uwarka bace ka cire ni daga cikin jerin yan uwanka wai me yake shirin faruwa ne farida ya nake jin wasu maganganu marasa daɗi suna fitowa daga bakin ki kuma kina gaya mu ahmad kenan sama da haka ma zaka ji daga baki na wallahi ban san kai maƙiyina bane sai yau don kubura ta bata ka rasa wanda zaka zarga da ɗauke ta sai mukta. kuma don cin mutunci har ka sa a kama shi kai ba kowan kowa ba kai ba kowa nata ba ai iyayenta su ya kamata su sa a kama shi amma ba kai ba ba dangin iya ba na baba kawai ka sa a kama shi farida ba za ki gane ba domin idan ki ya rufe idan ki ya rufe akan san da kike wa muktar ki riga da kin yi nisa kuma dan talaka ne akan shi ke gaya min wannan maganar ina so ki gane wani abu duniya ta canja kuma mutum yana iya canjawa a kankanin lokaci dan adam ne fashi kin manta duniya yanzu ba a kiwon dabba wallahi mutum ake kiwo ko ba talaka ba amma ka manta cewa arziki nufin Allah ne arziki da talauci duk na Allah ne wallahi bari ka ji in gaya ma muktar ko kaza ba zai iya ɗauka ba ballantana mutum mai kima da daraja ka cuci muktar ka zalunce shi ka hana ni walwala ka hana ni cin abinci ka hana ni sukuni dalilin kama muktar da ka sa aka yi farida ki haƙuri ai bincike ake yi kuma da zarar an gaba bincike akan muktar idan har aka gano cewa ba shi da hannu a cikin batan kubura zan sako muku shi ai ba wani abu bane hmm. amma ba komai ahmad allah yana ji kuma yana gani idan da sa hannun muktar Allah ya sani idan kuma ba sa hannun shi ya sani kuma shi zai ba shi mafita alfarmar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farida na fahimci baki fahimce ni ba amma na san zaki fahimce ni zuwa nan gaba kaɗan karki manta ni ahmad ba na cuta kuma ba na zalunci gashi ko ka cuci muktar kuma ka zalunce ni wallahi sai allah ya saka mishi nan ba da daɗewa ba bari da na kyale ki na san a yanzu ba za ki fahimce ni ba ko za ki fahimce ni sai dai zuwa nan gaba wallahi ba zan taɓa fahimtar ka ba kuma na san dalilin da ya sa ka mishi haka saboda na ce ba na son ka ne shi nake so shi ya sa ka sa aka kama shi to amma kar ka manta Allah yana nan ke na fuskanci ba baki da kunya ko ina sama da ke kiki ga irin wannan magana akan wannan talakan saboda baki da hankali to zan zo cikin gidan wallahi sai na bata miki dan an kama shi an kama shin duk abin da za ku yi ku yi ni idan ta raya min ma sawa zan yi a kai shi kotu daga kotu kuma a kai shi prison me za a yi yanzu kin ga tunanin da take yi na cewa zan cinye mata kudinta ai ya kau ko? Ya Kin ga dai ɗaya ko? Kin ga biyu? Kin ga uku? Dubu ɗari uku kenan. Mangwara na ai yana ciki. Gashi na na zuba a gaishe mana da kadda ka manta mangwaron a mota ka san yan birni da san mangwaro mangwaron da na saka shi a kada ai ba zan bari ba wane mutum a lafiya mm, mm. Allah ya gaskiya ya nura ina ganin aurena da kai kamar ba zai yiwu ba zainab kenan za kina iya faɗin haka kuma kina faɗa a cikin zuciyar ki cewa aurena da ke ba zai yiwu ba amma zan so in ji dalili saboda wasu dalilai masu ƙarfi shi yasa na faɗin maka haka amma wannan wani dalili ne haka mai ƙarfi wanda zai iya hana aurena da ke da har kike iya faɗa mu. da sannu za ka san su ni dai na faɗa maka na barka lafiya zainab komai a ganga zan iya yi domin gudun rabewa ai alhamdulillah wallahi ai na yi murna da zuwan nan a'a kin san Allah eh ba an kin ga saboda saurin da nake eh. da mota ta tsaya mm. wai za su gyara na ba su na tattalo da gudu saboda yanzu a shi yasa na ce wannan kudin ne sun zo min a daidai akan gaba wallahi Allah ko ka so ka gani haka kawai yan sanda suka zo suka kama mutar dan nawa wallahi to in dai magana ce ta kuɗi wallahi ga miki an gama a to na to miki da kudi. to shikenan ya aka yi يقفز تجري كرب البحر فدلب البراز وسأل الإنجازا anya ko lokacin da za ku tare gidan nan na ce a yi saukar kur'anan nan anya ko ka sa an yi kuwa? an yi manaje me kika gani? kawai in gaya ma sai na ji wani karam kawo a ban daki. saura kiris an nemi amarya an rasa ba a san inda ta what ne nema amarya amarya na ganta ba kai malam da Allah ba na hanya in shiga cikin gidana ka ji ko na ce ka bani mukullin da nan bude ya wannan kayanta ne a cikin wannan to ashe ko zan balle ta To menene abin tashin hankali a ciki? Ba wani abu ba ne. Me ya hana ki kama ta ki mata duka ki gurje bakin nan? Ni me zai kai ni damba da ita cikin mutane? Saura kiris. Masu iya magana na cewa tararin tukunya ba shi ke dafa girki ba sai dai zara itace shi ke sulala abinci. Turnuku da turniki, cakwakiya da kuma murɗa-murɗa ya sa ba a iya fahimtar irin wannan soyayyar sai dai kash a inda gizo ke sakar ta ina ne inda jimurɗar ta fara kuma ta ina ne inda za ta kare. Saura kiris. Da arzikin mu. da wadatar mu amma mun shiga cikin tashin hankali ai da man tattala muka da kuzarin ka to jiki alhamdulillah ubangiji Allah ƙara ma lafiya ba ka kallon banka kana ta daga hannuwa sai ka je ka yi dogara je gaba na ce gaba na ce to sa ba ka nutsuwa ne kake abu to ah ranka din ya na kana juya wuyanka wuya na ne ke ciwo yunwa kake ji bara da ba saura kirs ni fa na zo na ƙara zuwa na ƙara zuwa duk ban same shi ba amma ke nan gidan kike kawai nake eh amma dai da alama kangon nasir ce eh mana to kuma he kika dawo nan da zama gaba daya ha ina ruwanka mashirin wannan shirin awwal uba kwakwatawa wanda ya bada umarni Ibrahim Bala saura kirs ka gaya mai inda ya samun yata DJ ya fito da ita ta yaya aka gano shi ne ɗauke ta alama karfi tana ga mai kiba ka tabbata wannan magana da ka faɗa min haka take wannan magana tabbas haka yake shamake ka tabbata tana gidanka yarinya fan Allah ba ta farin jini fa sai dai kai hakuri ai ba ki ake yi ba abin hannunki ake yi wa saura kiris sai ku subscribe ku danna karrawa a tashar mu ta YouTube mai suna Kadami Hausa TV wannan shiri zai fara zuwa muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare saura kiris maza ki buɗe kofar nan ki fita wallahi ko kashe ni za ka babu inda zari ni ba zan sake ki ba amma idan wuya ce wuya zaki nemi hanya da kanki kai me haka ai dai ka ga miji yana dukan mace to laifi ta masa ai ai mata zuma ne sai da wuta tarihin alkama da alkaki idan za a adalci hakika yan uwan juna ne basira ce da kuma hikima yasa mai tallansu yake gurmaya su a cikin kwano ɗaya. masu iya magana na cewa mutunci madara ne baya faduwa ƙasa banza farar leda gaskiya ne ba zan iya wannan rayuwan ba don duk namijin da ya dake ya dake iya aurensa farar leda Ai ni bana girki sai dai ya je siyo kamu. Shin da tambaye ki uwarki ba ta yi wa ubanki girki ne? Uwa ta kika zaga? An zage ki. Ke kin isa ki zo har cikin gidan nan ki ci min mutunci. Me haka? ba ni mai gidan ya bani dama ya ce na zo in shiga ko ina idan kai ya baka dama ka shiga ciki ai ni ba ne akwai iyalinsa a ciki sanin bangarorin guda biyu kowanne yana da tasar larurar sai dai kash shi ɗaya bangaren yana fama da bakin ciki ne da rashin kulawa a yayin da shi kuma dan uwan nasa yake fama da tarayya irin na soyayya farar leda to ya zaki da auren da yake kai kamar yadda suka daura auren haka za su warware shi malakar ka sake dukanta kai kuma a waye ni a matsayina na wanda ya san hakkin ya mace na rantse da girman Allah zan daure ka ni za ka daure kai zan daure kai baka san ka dade a daure ba hujja kawai nake jira ta karaso kamfanin intishar multimedia suka ɗauki don kamu ku wannan shahararren fim mai suna farar laida mashirin shirin raviyu zakin labari tsarawa da kuma bada umarni nura mustapha waye sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu mai suna zakin hausa tv a nan ne kadai za a fara saka muku wannan shiri kai tsaye ranar ladi misalin karfe 8 na dare farar laida ba na sirri farar laida kala ji na na kusa inda kin karyo layi kwanan layi to za ki gani da kayan security da kai haka ake an san baki ba da haka kai ni ciki ba wai dai waya da muke gata dama da ke muke waya da ni ce mana ni ba da damu kin ka haka ba kin ma da damu ka chồng kim mana, nào, bà đây, nhà nhà nhà. Daddy, what am I seeing? indomie akwai farin ciki akwai nishadi akwai faɗakarwa waye ya gaya miki wato kina da juna biyu mm-hmm. hatu ya bace ta ganni ina ta amai ina ta amai kadiran wa maridan wa alamu hayya ta ga ɗan hankali aka kowa sanin me ya faru. To dai ba taimakon juna muka yi ba? Labari mai tafiya bisa doron fahimta. wata cakuɗeɗeniya ce ke wanzartuwa cikin wannan gida lakabin sunan shirin yana zuwar muku da take kamar haka haka ina kuku kuku kuku bai iya girki ba sai dai dinga bata mana kan abinci da dukiya jigilar ɗaukar nauyin shirin fim auk entertainment kada man kada baki kirin a abincin ka ce hada hada muke ci a garin mako ta ina ce ugo kai hekara kuku tafi security na kula sai kun bude za a higo sai kun bude za a fita kai to in kai da wata kai za a bude ka fita kai ka ji dan iska sai kace shi ne mai gidan na san komai kuma na ga komai to ni ba haka aka gan ba aka ce kana fitsarin kwance in bincike ka a haba na Allah wai me yasa a cikin gidan nan ba munafiki algunguni irin ka ne na haula ha tip security kai ba san kar shaye shaye ba me kaga faduwa wallahi bacci ne kuku kuku da ayar qur'ani ina babba kake wannan wallahi ƙarya ne a ce wannan ina da juna biyu kan ga dalla ki ga dalla ki duwa me ke faruwa mahaukaciya ce ke ba na son renin hankali ba za ki faɗa min ba ya za a ce kina gidan miji ya ci da ke sha da ke amma kuma ki yanka mishi albashi wannan aikin amana ce wacce fatakala ce ke wanzartuwa cikin wannan gida wacce tukunya ce ta yi baki ake ƙoƙarin wankewa kuku mashiryin shirin awwal uba kwakwatawa kuku ba ta umarninsa nura shirin kuku kuku kuku

hankalinki a bar ƙauna rage ji sanyi abin da zuciyarki take nema ta wata nayi idan za su tsayaye sanadin so da hawaye in ba bike garin na san ba zan yi buruwa sa idanuwa jirwaye ba ni barinki ko za a kai ni kushewa sha amma idan na same kikin garo ta sha daure ki tausaya min sannan ki agaza min sai hankali ya kwanta in kin zo